ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط idan wata ni'ima ta same ku ya ku minai da cin nasara akan abokin gaba ko ƙaruwar dukiya ko ‘ya'ya sai bakin ciki ya kama su idan kuwa masifa ta same ku kamar maƙiya su ci nasara a ku ko ta wayar dukiya ko ‘ya'ya sai su farin ciki da hakan su ji daɗi idan kuka yi haƙuri akan umarnin Allah da abin da ya ƙaddara ko ka kiyaye fushinsa. to makircinsu da cutarsu ba za su cuce ku ba. Hakika, Allah yana sane da abin da suke aikatawa na makirci kuma zai mayar da su suna taɓaɓɓu.